ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون kuma tabbas mun rubuta a cikin littattafan da muka saukar da su ga manzanni bayan mun rubuta shi a cikin lauhul mahfuz cewa hakika ƙasa bayan Allah nagari masu aiki da ɗa'arsa su ne za su gaje ta kuma su ne al'ummar annabi Muhammad